da farko za mu so mu ji cikakken sunanka sunana muhammadu gani za ka ɗan buɗe murya dangane da yadda shaye-shayen nan yake nema ya zama ruwan dare ga duniya ba 'yan mata ba ba samani ta wace hanya kake gani za a magance eh. wani yanayi ya canza a yanzu a rayuwa za ka ga mutane mutum yana zama lafiya ka san shi ba mashayi ba amma a ɗan ƙaramin lokaci sai ya koma wani shaye-shaye idan ka mishi magana sai ya ce maka ai mu kansa ya yi hakuri ya zauna da ina irin nashi tunanin amma ba ya rika shaye-shaye yana haifar mashi da matsala tunanin mashayi yana da bambanci da yadda ba mashayi idan mutum aka ce ya sha wani abu zai iya fadawa daga halaka ana da ɗaya muna da farko za mu soke bayyana masu kallo da saurare cikakken sunanki sunana fatima zai bayyana da mai wani mai rakan jami'in da shi wata ki ɗan zo ɗan yake to dangane da yadda shaye-shaye yake nema ya zama ruwan dare gama duniya ba mazan ba ba matan ba to ta wata hanya kike gadin za a kau da wannan shaye-shaye gaskiya kira na da wata sa maza da mata musamman mata shaye-shaye ba abu ne mai kulewa abin da kai ce da mace tana shaye-shaye wanda ita ce ma ya kamata ta nuna wa wasu akan wannan abu illan shaye-shaye Illan shi daga nuna musu illan shi ba abu bane mai kyau a gaskiya ya kamata yan uwa mata da maza su dawo hankalinsu akan shaye-shaye shaye-shaye ba abu bane mai kyau to so da yawa za ki ga matasa yadda za ki ga wa'yansu da ransu da lafiyarsu wasu ma da gatansu suna wannan shaye-shaye nan shin wannan kina ganin laifin iyaye ne ko ko a'a su matasan ne suke samun kansu wannan ra'ayin na shaye-shaye eh to har da laifin iyaye wasu wasu kuma laifin iyaye a nan da na ci har da laifin iyaye wasu wasu iyayen abokanan banza za ka ga ɗanka yana bin abokin banza ba za ka kwaɓe shi ba ba za ka yi ina ka je ina ka dawo ba ka tambayar nan mace ma haka ƙawaye kala kala wannan ta zo wannan ta bi gaba ɗaya a haka sai a ɓata ma rayuwar ka to so da yawa idan aka ce wani uba ma dan shi yana wannan harka na shaye-shaye za ki ga wani uban ma bai damuwa ma da ɗan ya kwana a gida ko bai kwana a gida ba shin wani kira gare ki ga irin wannan iyayen gaskiya iyaye ya kamata su kula sosai da ya'yan saboda kamar amana Allah ya ba su ya kamata su kula da shi da zai dawo wani ma zai zo ya shiga gida har ya kwanta ɗan shi yana tun waje bai san inda yake ba bai san cin shi ba bai san shan shi ba irin shi ne ya sai su dinga bin abokanan banza su faɗa irin wannan abu da bashi da kyau ba shi da amfani to daga ƙarshe mai kiran ki ga iyaye domin ganin cewa sun ja 'ya'yansu musamman mata a jika domin ganin cewa sun raba su da ƙawaye irin ɓata garin ƙawaye da 'ya'ya maza kirana da iyaye a nan shine a gaskiya su kula da 'ya'yansu su kula da ƙawayen da suke zuwa gurinsu sannan su kula da fitarta da shiganta abin ta kai shi ma wata uwar za ta ga har ba wai ba ta ganewa ita tana shaye-shaye da wannan duk wannan rashin kula ne da iyaye iyaye dan Allah da annabi su sa ido akan 'ya'yansu. da farko za mu so ji cikakken sunan ki sunana safiyan dan yawa to duba da wannan shaye-shaye da ake gani ya zama ruwan dare da duniya matsayin ki ta uwa wani jan hankali za ki yi ma matasa musamman ma da 'yan mata A matsayina na uwa ina jan hankali da matasa da 'yan mata su guji shaye-shaye. Don shaye-shaye ba abin alheri ba ne. Yana ɓata rayuwa kuma yana cutar da su. Kuma su ji tsoron Allah, su daina shaye-shaye. Kuma yanzu abin ma ya kai ga 'yan mata, ya kai ga matan aure ma. Su ma matan aure su ji tsoron Allah don shaye-shaye. ko alheri ake nema ba za a saka ɗan shan shaye a ciki ba to kasancewa ki ta uwa dinna mm. kuma me za ki ce wa matan aure da suka sa kansu domin ana cewa wai in mutum na cikin damuwa in ta sha zai cire mata damuwa wata manta da komai kin yadda da haka a ni ban yadda da haka ba in ma kana cikin damuwa ka yi addu'a ka roƙi Allah ka je ka yi alwala ka gaya ma Allah ka yi sallah ka gaya wa Allah shi zai cire maka damuwa tunda shi ya halicce ka amma shaye-shaye